wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittada bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yau biyar yau biyar ga watan rajab ko hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da sha bakwai ga watan januwari a ga watan februari shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya muna cikin karatun littafin al'aƙida a tsahawiyya wanda ainihin al'allama al-muhaddis muhammad nasiru dinin albani yayi wa sharhi da kuma ta'aliki yau za mu tashi shafi na goma sha biyu lamba na shida la wa la yabi bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim la wa la yabi baya karewa kuma baya lalacewa an gane yayi Allah ta'ala baya karewa baya lalacewa wannan a wajen malaman tauhidi kamar yadda muka yi bayani suna kiran shi sifa salafiya shine siffofin da aka kore shi ga Allah subhanahu wata'ala an gane ai anan wajen an kore ma Allah fana'i an kare mai an kore mai kuma ainihin karewa to wayannan kalmomi guda biyu la yafna wa la yabi wato ma'anan su kusan ɗaya ne an gane to an tattaro su waje ɗaya ne saboda ta'akidi kawai saboda a nuna ta kowane bangare Allah subhanahu wata'ala baya karewa kuma sannan baya lalacewa to kuma mun ce idan an kore wani siffa ga Allah ana kore shi ne don a tabbatar da kamala ba a korewa kawai haka nan annafiyu sirf laisa bi tauhid wato korewa tsantsa kawai haka nan to babu wani yabo a cikinsa saka nan da aka kore ainihin karewa ga Allah da kuma ainihin lalacewa me ake so a tabbatar li kamali hayatihi wa baqaihi saboda cikan wato rayuwar Allah subhanahu wata'ala da kuma dawwamansa Allah rayayye ne har abada Allah kuma dawwamamme ne har abada an gani na'am wala yakunu illa ma yuri sannan wani abu baya kasancewa a duniya sai abin da Allah ya ga dama wannan ana kiran shi irada kuma malaman tauhidi sun ce irada ya kaskashe biyu akwai irada kauniya kadariya akwai kuma irada diniya shari'iya. to nan wajen da ya ce wala ya kunu illa ma yuri yana nufin irada kauniya kadariya wato wani abu baya kasancewa a duniya sai abin da Allah ya nufi idan ka ga ruwa ya sauka da garin daman Allah ne babu yadda za a yi ruwa ya sauka ba tare da yardan Allah ba subhanahu wata'ala sai Allah ya ga dama kuma Allah ya yarda ruwan ya sauka an gani? sannan kuma idan ka ga wani abu na faruwa a duniya na zaman lafiya ko na tashin hankali Allah ta'ala ya san da shi kuma da ganin daman Allah ne abin ya faru yanzu abubuwan da suke ta faruwa a Najeriya matsala na boko haram da matsala na ainihin kidnapping Allah subhanahu wa ta'ala ya san da su kuma sun faru ne karkashin mulkin sa da ganin daman shi akwai hikiman da yasa Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da su an gane babu wani abu da yafi karfin Allah wanda za a ce abin zai faru da karfin tsiya ko Allah bai so ba ba zai yiwu ba an fahimci wannan ayi saboda haka wala ya kunu ah, illa ma yuri wani abu baya kasancewa sai abin da Allah ya nufi to kamar yadda na ce wato malam anan wajen imamu ta hawi yana so ne yi ranti ga ainihin yan mutazilawa da yan kadariya masu inkarin kaddara an gane wani ko a ah, saboda haka anan wajen idan kaga mutum ya aikata wani abu duk abin da ya aikata Allah ya san da wannan abin kuma ya aikata wannan abun ne da mashi'a na Allah subhanahu wata'ala amma su zilawa, suna inkarin kaddara ba su yadda akwai kaddara ba suna ganin bawa yana aikata aiki ne wato da ganin damansa Allah ba shi da iko ya shirya da shi ko ya batar da shi an gane to sai malam anan wajen yake ma zilawa raddi yake wa ainihin yan kadariya raddi masu inkarin kaddara to saboda haka irada kashi biyu ne akwai irada kauniya kadariya shi irada kauniya kadariya shine irada wanda yake da daukan ma'anan mashi'a yana daukan ma'anan mashi'a cewa duk abin da zai faru a duniya yana faruwa ne da ganin daman Allah an gane wannan ko babu abin da zai faru ba tare da ganin daman Allah ba shine abin da suka sha ma sha Allah kana wa ma lam sha, lam ya kun wannan shine irada kauniya qadariya saboda haka idan ka ga wani kafiri ya mamaye garin musulmi da ganin daman Allah ne akwai wata hikima wanda Allah yake so ya tabbatar a wannan wajen amma ko ba lalle bane kuma a ce Allah yana son abu. Allah subhanahu wataala yakan wato yakan ga daman abu amma baya son abu an gane wannan ko wani lokaci kuma Allah ya ga daman abu kuma yana so yanzu misalin manzancin manzan Allah ai da ganin daman Allah ne da mashi'a ta Allah ne kuma Allah yana son manzancin ko sannan kuma kasancewan sahabban manzan Allah tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammadu Rasulullah na ma'ahu ashidda'u 'alal kufar wa ma'u bainahum dinnan an gane kasancewan Allah ya zaɓa mu ainihin a manzo Allah sahabbai ai Allah subhanahu wata'ala da ganin damansa ne haka kuma yana son hakan ko to amma kasancewan Allah subhanahu wata'ala wato kasancewan Allah subhanahu wata'ala ya sanya America yanzu a duniya su ne kamar 'yan sandan duniya kuma duk wanda ya bi su su saka mai mara wanda ya ƙi bin su su takura masa to wane ne ya ba su wannan karfin abinda da suke aikatawa na wannan kafircin da kuma wannan zaluncin Allah ya san da shi da ganin daman Allah suke yi amma kuma Allah yana so Allah baya so saboda haka duk zaluncin da suke yi Allah ya kyale su ne da ganin sa ne da Allah ya so da ba su yi haka ba inda Allah yana so rana ɗaya kawai Allah zai halakar da America rana ɗaya Allah zai halakar da duk wayannan manyan kafiran kuma ya tabbatar da musulunci a duniya shi kaɗai ya samu izza an fahimta amma kuma kamar yadda na faɗa duk wani abin da kaga Allah ya aikata to lallai akwai hikima a cikinsa ka sani ko baka sani ba an gane wannan ko yanzu menene hikiman da ya sa Allah ta'ala ya rinjayar da kafirai a duniya yanzu akan musulmi don wani zai ce to ah, me ya sanya ai da mu mu'mine ne mun yi imani da Allah muna biyayya a gare shi ya kamata a ce mu din nan mu ne muke mulkin duniya sai Allah ta'ala sai ya ɗauki mulkin duniya sai ya baiwa kafirai kuma ya yi haka ne da mashi'ansa duk da cewa Allah baya son kafiran amma kuma akwai hikima kaɗan daga cikin hikiman yanzu da a ce yanzu musulmi suke mulkin duniya gaba ɗaya yanzu duk duniya ce yana hannun musulmi to mutane kafirai za su ringa farfaganda cewa musulunci ya tabbata ne a duniya saboda karfin takobi mutane suna musulunta ne ba wai don sun gamsu da musuluncin ba suna musulunta ne kawai saboda suna jin tsoron takobin musulmai in ma musulunta ko a kai ka lahira ko kuma in ma musulunta ko a takura maka misali to saboda haka addinin musulunci ba addini bane na hujja addinin musulunci addini ne na tilasta wa mutane da kuma takura wa mutane duk masu musulunta suna musulunta ne a munafince amma a kirkinsu ba su yarda da musuluncin ba ina fatan gane wannan to to Allah ta'ala cikin hikimansa dan ya nuna wa mutane ba haka bane sai Allah sai ya mika musulunci ya sai ya mika duniya yanzu a hannun kafirai yanzu da Amerika da su Ingila da su Russia da sauransu su ne suke mulkin duniya yanzu karfin duniya na hannunsu kuma manya-manyan kafirai ne makiya musulunci ko ba ba to amma kuma yanzu mutane suna musulunta ko ba musulunta to yanzu musuluntar da mutane suke yi wato suna musulunta ne akan tilas ko akan zaɓi shin suna gamsuwa da bayanin musulunci ko ba sa gamsuwa da shi kaga suna gamsuwa da shi so haka duk da makircin da amerika da ingila da sauran suke ta yi wa musulunci sai musulunta ake ta yi ko mutane suna musulunta suna gamsuwa da shi kaga wannan ya nuna mana kenan cewa allah ta'ala da ya sanya wato kafirin suke mulkin duniya yanzu don ya nuna wa duniya kaɗan daga cikin nuna wa duniya cewa fa musulunci na shi ne ko musulunci wato yana iya kamsar da mutane da hujjoji ko da ba tare da ainihin yaƙi ba mutum ya musulunta yanzu ga shi manya-manyan kafiran irin su amerika da ingila da faransa a cikin garuruwansu ana musulunta kaga wannan yana nuna mana shi musulunci ya zo ga mutane ne da hujjoji da bayanai ba wai da takobi kamar yadda suke magana kan shi ba an gane yi. to almuhim dai Allah subhanahu wata'ala duk abin da ya aikata akwai hikima a cikinsa, ka sani ko baka sani ba an fahimci wannan ko to so ka irada kauniya kadariya kamar yadda na ce shine abin da Allah ya yi nufi kuma Allah ya ga dama ya riga ya kaddara lalle sai ya faru amma kuma zai iya yiwuwa Allah ya ga daman abu Allah ya kaddara amma kuma Allah wato ya kaddara kuma yana son abun na kawo misali da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko Allah ne ya ga dama annabi ya zama manzo sallallahu alaihi wasallam sannan kuma Allah ne ya kaddara zai zama manzo kuma Allah yana son manzancin nasa sannan sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam, Allah ta'ala shine ya ga dama su zamanto abokan manzo sallallahu alaihi wa sallam, kamar yadda Abdullahi bin Mas'ud ya faɗa eh, inna Allah ta'ala nazara fi qulubil ibad fa wajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, khayra qulubil ibad eh, wato Allah ta'ala ya duba cikin zukatan bayi sai ya ga zuciyar manzo sallallahu alaihi wasallam shine biyayyen zukata na bayi fasdafahu li risalati sai Allah ya zabe shi dan manzancin sa summa nazara fi al ibad ba'da qalbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam sannan sai Allah ya ƙara dubawa cikin zukatan bayi bayan zuciyar manzo sallallahu alaihi wasallam fa wajada quluba ashabihi khayra al ibad sai ya ga zukatan sahabbansa su ne fiyayyin zukata faja'alahum wizara a nabiyihi yuqatiluna ala dinihi sai ya sanya su zamanto mataimaka annabinsa kuma suna yaƙi don kariya ga addininsa ku fahimci wannan ayi kaga ashe Allah ta'ala shi ya ga daman to abokai na manzo sallallahu alaihi wasallam kuma Allah shi ya kaddara hakan kuma Allah yana son hakan to amma kuma Allah ta'ala shi ya ga dama America su zamanto sun fi kowa ƙarfi a duniya da su da Ingila da su Faransa da su China da su Russia an gane amma kuma dukkan su kafirai ne Allah shi ya kaddara hakan kuma shi ya ga daman hakan amma kuma baya son su wala yarda li ibadihi al-kufr Allah ta'ala baya son kafirci ga bayinsa an gane wannan ko wa alamu anna fikum rasulullah law yudhi'ukum fi kaseerin min al-amr la'anitum walakinna la habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan san Allah bai san kafirci Allah bai san fasikanci Allah bai san sabon Allah amma kuma Allah shi ya ga daman ya halicci kafiri ko kuma Allah ya san kafirin da ya ga daman ya halicce shi kuma Allah shi ya kaddara haka amma yana san shi baya san shi to wannan shine irada kauniya qadariya abinda Allah ya ga dama kuma ya kaddara shi an gane wani ko amma ba lalle bane yana so zai iya yiwa yana so zai wa baya so amma dai muhimmin shine dole sai abin ya faru kamar yadda Allah yake faɗa a cikin Al-Qur'ani faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam ومن يريد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يسعد في السماء فمن يريد الله أن يهديه ai faman yasha illahu duk wanda Allah ya ga daman ya shiryar da shi ya shirah sadrahu lil islam Allah zai buɗe kirjin shi musulunci ya shige Allah zai buɗe kirjin shi zai buɗe kirjin shi saboda musulunci kaga Allah ya ga dama Allah ya kaddara kuma yana son haka wa may yurid an yudillahu wanda kuma Allah ya ga dama ya batar da shi ya ja'al sadrahu dayyqan harajan Allah zai sanya kirjin shi ya to mai matsatsi mai kunci ka annama ya sa'adu fi sama kamar yana hawa sama idan mutum yana hawa sama ya zuciyar shi zai kasance idan mutum yana hawa sama kana hawa sama kana rabuwa da iska kana hawa sama kana rabuwa da iska idan mutum ya to baya shakan numfashi yaya kirjin zai kasance zai kasance mai matsatsi mai kunci nan kamar Allah yana nuna mana kenan cewa sama babu iska ku fahimci wannan ayi wato sama idan kana tafiya sama zai kai matakin da gaba ɗaya babu iska ko babu yadda za dan yi ɗan adam ya iya rayuwa a sama sai dai babu mai sai dai babu mu'jiza babu sawari ada kamar yadda annabi Isa alaihi salam yake rayuwa a sama yanzu kaga wannan Allah ne Allah ne ya ga daman yin haka dan ya nuna wa mutane cewa shi mai iko ne akan komai kamar yadda ɗan adam baya iya haihuwa ba tare da ɗa ba ba tare da namiji bai iya haihuwa ba tare da mace ba ko mace ba ta haihuwa ba tare da namiji ba amma Allah saboda ya nuna mu'jizansa da kuma ainihin khawarik din shi sai ga Maryam alaiha salam ta samu ɗa ba tare da miji ba ko wato Allah ta'ala shi ya tsara cewa ba za a iya rayuwa a sama ba amma sai Allah ya kawo wani misali da ya nuna ma duk da ya ce haka din in ya ga dama yana iya yin haka yana iya sanyawa ɗan adam ya rayu a sama ko babu iskar to ga annabi isa alaihi salam yana rayuwa a saman babu iska kuma kaga wannan yana daga cikin hawari wanda sun saba ma al'ada ko ba haka ba to saboda haka idan Allah yana so ya fatar da mutum sai ya sanya kirjin ya zama to mai matsatsi mai kunci kamar yana hawa sama wasu saboda haka duk wa'azin da kai imani ba zai shiga nan ba an gane duk bayanin da kai ba zai yarda ba akan abin da ka faɗa an gane wannan kaga wannan shine wannan wani irin irada ne wa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wani irin irada irada kauniya qadariya an gane wato shi dai yake da ma'anan ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun sannan kuma da inda Allah ta'ala yake cewa a cikin alqur'ani wato Allah yana hikaito maganan annabi Nuhu alaihi salam annabi Nuhu yana makafirai wa'azi su kuma kafurai suna yi masa izgili suna faɗi manganun banza game da shi sai annabi Nuhu ke musu magana mai laushi wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu an yughwiyakum yace na san cewa nasiha ta ba za ta amfane ku ba in aradtu an ansaha lakum idan na yi nufin in yi muku nasiha in kana lahu yuridu an yi ku idan Allah yana so ya batar da ku ai in kana lahu ya sha'u an yi ku wannan yuridu din irada ce kauniya kadariya idan Allah ta'ala ya ga daman ya batar da ku ya kaddara za ku bace an gane wannan ai to lalle ni din nan nasiha ta ba za ta amfane ku ba in dai Allah ta'ala bai ga daman imani ya shiga zuciyanku ba to lallai nasiha ta ba za ta amfane ku ba kaga sai annabi nuhu ya nuna wato ya nuna mana cewa lallai akwai irada kauniya kadariya abinda Allah ya ga dama kuma ya kaddara zai faru kuma ba lallai bane a ce Allah yana so Allah baya son kafirci amma kuma ya kan kaddara abinda baya so ku fahimci wannan ko to kaga wannan magana ta tabbatar mana da wannan da kuma inda Allah ke cewa walau sha Allahu maktatala allazina maka sallazina min qablihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat walakin walakin iktalafu faminhum man amana wa minhum man kafara walau sha Allahu maktatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid da Allah ya so da basu yaki junan su ba sai dai Allah yana aikata ma yurid me ma'anar ma yurid anan ai ma ya sha an gane da Allah ya so da ba za su yaki junan su ba sai dai Allah yana kaddara abin da ya ga dama tunda ya ga dama to abin ya riga ya tabbata lalle sai ya faru ko muna so ko ba ma so sai ya faru tunda Allah ya riga ya ga dama irada kauniya qadariya an gano wannan ko wa iza arada wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutura fiha fa fasaku fiha idan muka yi nufin mu hallaka da alƙarya sai mu umurci 'yan lagwada a cikinta su yi fasikanci a cikinta wannan wani irin irada ne ai wa'iza ina. an nuhulika ƙaryatan idan mun ga dama idan mun kaddara lalle muna so mu halakar da wata alƙarya la mahala amarna mutura fiha sai mu umurci 'yan lagwada daga cikinsu fa fasa fiha sai su yi fasikanci a cikinta fa haka alai halƙaul sai kalmar azaba ta tabbata a gare su Fa marna haka mira sai mu darkake su gayan darkakewa kaga shi ma wannan irada ce kauniya kadariya an gane wannan ko sannan akwai irada na biyu shine irada diniya shar'iyya shi kuma yana ɗaukar ma'anan almahabba daidai yake da ma'anan almahabba so Allah subhanahu wata'ala yana son musulunci ya rinjaye dukkan addinai gaba daya ko huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yuzhirahu ala ad-din kullihi walau karihal mushrikun ko Allah ta'ala shi yana son a ce musulunci ya rinjaye addini duka addinan duniya duka Allah yana so a ce kafiran duniya gaba ɗaya sun musulunta amma kuma Allah ya kaddara haka Allah bai kaddara haka ba Allah yana son duka mu gaba ɗaya mu musulunta amma Allah bai kaddara haka ba Shi ne wata ana kiran wannan irada diniya shar'iyya shine inda Allah ke cewa yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Allah yana son ku da sauki baya son ku da wahala kaga wannan abinda Allah yake so ne ay yuhibbullahu yuhibbullahu bikumul yusra wala yuhibbu bikumul usra Allah yana son ku Allah yana son ku da sauki baya son ku wahala ku fahimci wannan ko to amma shin Allah ya kaddara kowa zai fuskanci sauki ba zai fuskanci wahala ba akwai mutane a duniya da yawa suna fuskantar wahala kaga da a ce Allah ya kaddara hakan da kowa da kowa zai fuskanci menene sauki to sai zaman to Allah yana son mu da sauki amma za ga wani lokaci ko muna fuskantar wahala saboda Allah yakan so abin da bai kaddara ba kuma gano nan ba saboda haka Allah kuma yana cewa a cikin wata aya يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم alaykum wallahu alimun hakim Allah yana so ya muku bayani kuma ya shiryar da ku zuwa ga hanyar wa'annan da suka zo ku kuma ya karɓi ku Allah masani ne mai hikima yana sanya komai inda ya dace to anan wani irin irada ne ay Allah yana so yana so ya yi muku bayani kuma ya shiryar da ku zuwa ga hanyar wa'annan. shin dukkan mutane ne suke shirya zuwa ga wannan hanya shi Allah yana so ne ya shiryar da mu zuwa ga hanyar magabatanmu kuma ya karɓi tubanmu. shin dukkanmu ne muke shiga cikin hanyar wa'annan magabatanmu? kuma dukkanmu ne muke samun tuban Allah ba duka mu bane akwai mutane da yawa da za su mutu kafirai Allah ba zai karɓi tubansu ba akwai mutane da yawa da ba za su yi biyayya zuwa ga ainihin hanyar wa'annan da suka gabace mu ba ashe wannan wani irin irada ne irada ce diniya shar'iyya ma'ananta yuhibbu Allah yana so an gane a wata aya kuma Allah na cewa wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu allazina yattabi'una shahawat an tamilu mailan azima Allah yana so ya karbi tuban ku sannan kuma wayannan da suke bin sha'awa suna so ku karkace karkacewa mai girma yuridu Allahu an yukhaffifa ankum wa kulikal insanu da'ifa Allah yana so ya sassauta muku amma an halicci mutum mai rauni to Allah da yake so ya karbi tuban mu shin dukan mutane ne ke samun tuban Allah amma da a ce Allah ya ya kaddara ne fa da ya kaddara da kowa ya tuba ashe Allah yana son haka ne amma bai kaddara haka zai faru ga kowa da kowa ba an gane shi Allah yana so ya karbi tuban mu amma wa'annan masu bin sha'awa suna so su karkace karkacewa mai girma kaga inda kaddarawa ne inda Allah ya kaddara wa'annan masu bin sha'awa ba zai yi su kuma su karkace ba ko kuma Allah ya ce Allah yana so ya sassauta muku yuridu Allahu an yukhaffifa ankum Allah yana so ya sassauta muku to shin dukan mu ne muke aiki da sassaucin Allah za ga wasu mutane Allah ya sassauta musu amma suna tsananta wa kansu da a ce Allah ya kaddara dukkan mu gaba ɗaya zamu ba ainihin sassauci na Allah ai da ba samu sabani ba tun da kaga an samu sabani wasu suna tsananta kansu a cikin addini wasu kuma suna da sakaci a cikin addini wasu kuma suna tsayawa tsaka tsaki su yi amfani da rangwame wanda Allah ya musu an gane wannan ai annabi ya ce yasiru wala asiru, wa bashiru wala tunfiru ku sawwaka kada ku takura da yawa kuma ku yi albishir kar ku kori mutane a cikin addini amma kaga mutane da yawa suna takura ma kansu suna tsanantawa a cikin addini su wuce iyaka to kaga wannan ya nuna mana irada ce kauniya qadariya an gane wannan ko da kuma inda Allah ke cewa inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahli albayt kawai abinda Allah yake nufi shine ya tafiye muku da datti ko mutanen babban gida wa yutahhira ku tadhira kuma ya tsarkake ku tsarkakewa kaga inna ma yuridu ai inna ma yuhibbu Allahu Abin da Allah yake so shi ne ya tafiyar muku da dattiya ku mutanen babban gida kuma ya tsarkake ku tsarkakewa kaga Allah yana so ne amma bai kaddara cewa dukkan ahlul baiti za su zama to ma'asumai ba za a iya samu mutum wato ahlul baiti ne amma kuma ya fada cikin bid'a za a iya samu mutum yana da alaka da gidan manzo kaga ya ki bin abin da manzo Allah ya zo da shi an gane wannan shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Fatima radiyallahu anha ya Fatima ta binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam salini min mali ma shi'iti la ugni anki min Allah shi'a ya ke Fatima biyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki tambaye ni daga cikin dukiya na abin da ga rama zan baki in dai abin duniya ne tambaye ni zan baki amma kuma in kin ibin musulunci la uguni an ki min Allah shi'a ashe wato ba zan iya wadatar da ke komai daga azaban Allah ba an gane wa man bada bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu duk mutumin da aikin shi ya dakilar da shi dangantakan shi kasancewar shi baban shi annabi ne ko baban shi manzo ne ko baban shi babban malami ne ba zai gaggautar da shi ba ba zai sa ya shiga aljanna ba misali ina fasan gane to daga anan wajen abinda Allah yake nufi shine ya tafiye musu da datti su mutanen babban gida amma da sharaɗin idan sun yi biyayya ga Allah da manzansa to ai ba dukkan mutanen babban gida bane za su yi biyayya ga Allah da manzo ina ba san gane wannan to yanzu mun fahimci kenan cewa irada ya kaskashi kashi nawa kashi biyu na farko irada kauniya kadariya ma'anan shi mashi'a yana da alaka da kaddara shi kuma irada diniya shar'iyya ma'anan shi mahabba shi kuma Allah ta'ala yakan so wani abu yakan so wani abu ya tabbata wani lokaci kuma Allah yakan so wani abu amma abin ba zai tabbata ba kuma Allah ne ya kaddara ba zai tabbata ba cikin ainihin mashi'ansa da kuma ainihin hikimansa an gane to shine anan malai yake cewa wala yakunu illa ma yurid wani abu baya kasancewa a duniyan nan sai abin da Allah ya ga dama in kaga abu ya faru illa ma ya sha irada kauniya kadariya to kaga wannan akwai raddi ga yan kadariya masu ganin cewa akwai wani abu da zai iya tabbata a cikin duniya ba tare da ganin daman Allah ba an gane duk abin da mutum ya aikata ya san da ganin daman Allah ne an gane na'am wala tablughu al-awham sannan kuma duk wani dimuwa baya kaiwa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala. an gane wannan ko kaga shi ma wannan sifa ne mai salabiya duk wani dimuwa idan na ta wahamtu, shay'a Ma'anin shi zonantu tawahamtu shay'a ai zonantu shay yi zaton wani abu an gane ko idan kuma na ce fahimtu shai'a, ai alimtuhu saboda haka abinda malam ke nufi a nan wajen wato ai annahu la yuntaha ilayhi wahamu ai bi ma'ana wato ba a kai wani ɗimuwa zuwa ga Allah wato shi Allah ta'ala duk wani abu wanda yake da alaka da dimuwa baya kaiwa zuwa ga Allah subhanahu wato ma'ana mutumin da yake da kwakwalwa wanda yake dimautacce ba zai iya riskan hakikanin Allah ba subhanahu wata'ala wala tudrikul afham sannan fahimta ba zai iya riskan Allah ba subhanahu Allah ta'ala ba a riskan shi da fahimta in kana so ka riski Allah shine ka karanci alqur'ani da sunna a nan za ka ga ainihin sunayen Allah da siffofinsa kuma sai ka yi aiki da abin da Allah ya faɗa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a nan ne za ka riski sunayen Allah da siffofinsa yadda ya kamata an gane wannan ko amma mutum fa ba zai yi idrakin ba mutum yana fahimtar Allah amma ba zai yi idrakin shi ba saka mutum zai iya sanin Allah yana ji amma zai iya sanin hakikanin jin Allah Allah yana gani zai iya sanin hakikanin ganin Allah Allah ya daidaita kan al'arshi zai iya sanin kaifiya din hakikanin yadda Allah ya daidaita din sai dai mutum ya san cewa Allah ya daidaita kan al'arshi amma ba zai iya idrakin shi ba an gane ya yi idrakin hakikanin daidaituwan ko Allah ta'ala yana da fuska ba zai iya riskan hakikanin yadda fuskan Allah yake ba ko Allah yana magana ba zai iya riskan hakikanin maganan ba shine la tablughu awham wato dimuwa baya ainihin kaiwa zuwa ga Allah wala tudrikul afham sannan fahimta baya iya riskan Allah kenan idan mutum yana so ya fahimci Allah da kyau ya tambayi Allah din idan mutum yana so ya san Allah da kyau ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam duk abin da Allah ya gaya ma a cikin Qur'ani dangane da sifofin Allah da sunayensa kawai kai aiki da shi an gane ku duk abin da manzo Allah ya gaya ma dangane da Allah da sunayen Allah da siffofinsa kawai kai aiki da shi saboda haka dimuwa baya kaiwa ga Allah haka nan fahimta baya riskan Allah subhanahu wata'ala na'am wala yushbihu al-anam sannan Allah subhanahu wata'ala talikai ba sa yin kama da shi talikai an ce talikai mutane da aljannu da sauran halittu gaba daya ba sa iya kaiwa ba sa iya kama da Allah an ce wala yushbihu talikai ba sa yin kama da Allah subhanahu wata'ala kaga nan yayi daidai kamata ya ce wala yusbihu ko wala yumassiluhu wanne fi dacewa a sa kaga abin da ya fi dacewa wato talikai ba sa yin misali da Allah saboda an ce yana wajaba a ringa lizimtan lafuzza na shari'a a cikin aqida an gane ka ringa lizimtan lafuzza na ƙur'ani lafuzza na hadisai babu inda Allah ta'ala ya yi amfani da laisa ka bihi shay'un babu shi Allah bai taɓa amfani da laisa ka bihi shay'un ba misali an gane wannan ko saboda haka talikai ba su yi kama da Allah ba subhanahu wata'ala na'am asharh eh fihi radd li qawli al-mushabbiha a cikin wannan magana wala yushbihu al-anam a cikin shi akwai raddi ga maganan mushabbiha su wane ne mushabbiha alladhina yushabbihuna al-khaliqa bil makhluq sune wa'anda suke kamanta mahalicci da halitta suke kamanta Allah subhanahu wata'ala da halittunsa wa'anda su kira mushabbiha masu cewa Allah yana da fuska irin namu Allah yana magana irin namu Allah yana ci irin namu Allah yana daidaituwa ga al'arshi kamar yadda sarki ke daidaita duk wanda ya faɗi wannan magana yayi ridda ana kira shi mushabbihi an gane wannan ko to a cikin wannan magana na imamu na rahimahullah akwai raddi ga magana su yan mushabbiha su ne masu kamanta Allah ta'ala da halitta subhanahu ta'ala. qala azza wa jal Allah subhanahu ta'ala ya ce laysa kamithlihi shay laysa shay'un kamithlihi babu wani abu kamar misalin Allah to shi wannan lafazi kamithlihi din nan idan muka duba an ce babu wani abu kamar misalin Allah babu wani abu kaman misalin Allah ba a ce babu wani abu kaman Allah ba kaman misalin Allah kira akwai misalin Allah eh to amma zahirin ayan ya nuna kaman akwai Allah kuma akwai misalin shi laisa ka shay'un babu wani abu kaman misalin sa ba a ce babu wani abu kaman Allah ba ko ba fahimci Hausan ba misalin Allah ne ba kaman shi shi shi wanda wanda yake kankan da Allah babu kaman shi ba wai Allah ba an fahimci hausan ko kenan da wannan akwai Allah akwai misalin Allah muka dauki doron ayan an gane to wannan ya sanya malamai suka ce wannan aya din, wato yana buƙatar ƙarin bayani an gane wannan ko shin wannan wannan misal din wannan kalma na ya za mu yi fasara wannan aya daidai fasaran ayan shine babu wani abu misalin Allah kawai babu wani abu misalin shi amma mun ce babu wani abu kamar misalin shi kenan akwai Allah akwai misalin Allah misalin Allah ne ba kamar shi ba wai Allah ba eh to shin akwai misalin Allah ai duk wanda ya ce akwai misalin Allah ya yi rida ko saboda Allah ta'ala ya ce wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah ta'ala ba shi da wani wanda yake tsaran shi kaga wannan aya nuna babu wani abu misalin Allah ba misalin shi Allah shi kadai ne wa ilahukum ilahun wahid inna ma ilahukum la wahid la tattakizu ilahayn ithnayn ko to yanzu me ma'anar laysa kamithlihi shay'un sai suka ce ma'anan shi wannan wannan nan za'ida ne Kafin nan za'ida ne takadirin ayan laisa shay'un kahuwa laisa shay'un kahuwa babu wani abu wato kamar Allah wato shi kafin nan za'ida ne sai zama laisa shay'un mislahu laisa shay'un me mislahu babu wani abu misalin Allah sai zama kafin za'ida dama a larabci an saba kawo wannan kafin wanda za'ida kaman wani mawaki da yake cewa laisa ka mislil fata zuhairun shakhsun yuwazihi fil shakhsun yuwazihi fil fada'il laisa ka mislil fata zuhairun babu ainihin wani babu kaman misalin saurayi zuhairu babu wani mutum wanda ya daidai da shi a cikin falala ai laisa mislul fata zuhairun an gane laisa mislul fata zuhairun ai babu misalin a saurayin nan zuhairu babu wani mutum wanda ya daidai da shi a wajen falala kaga wannan kafin din za'ida ne sannan kuma wasu ka ce ba kafin din za'ida ba misul din shi ne za'ida wajen kalmar misul din takadirin laisa shay'un ka huwa wannan kalmar misul din za'ida ce akwai irin shi a cikin alqur'ani inda Allah ta'ala ke cewa fa in amanu bi misli ma amantum bihi faƙadi ta dau idan su yahudawa suka yi imani da misalin abin da kuka yi imani da shi to sun samu shirya akwai misalin musulunci an ce ga su yahudawa za su yi imani da misalin abin da kuka yi imani da shi da sun samu shirya kaga kowa ya san babu wani addini a wajen Allah sai mai sai musulunci inna dina inda lahil islam lalle addini a wajen Allah shine musulunci a wata aya Allah ke cewa wa mai yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu falan yuqbal minhu falan yuqbala minhu duk wanda ya nemi wani addini wanda ba musulunci ba falan yuqbala minhu ba za a amsa daga gare shi ba wa huwa fil akhirati min al-khasirin kuma a cikin lahira yana daga cikin tababbu masu hasara to kenan karkashin wannan shin akwai wani addini misalin musulunci babu ko to tunda babu addini misalin musulunci me ma'anan ayar fa in amanu bi misli ma amantum bihi fa qad tadaw takadirin ayan wannan misl din za'ida ne ma'anan shi fa in amanu bi ma amantum bihi fa ta dau. idan suka yi imani da abin da kuka yi imani da shi sun samu shari'a babu wani addini misalin musulunci kun gane wannan ko to su haka wasu suka ce ma'anan ayan kenan laisa shay'un kahuwa shi wannan misal din ya zama za'ida wasu suka ce a'a wannan kalmar misal din wato yana nan ba za'ida ne. ma'anan shi sifa takadirin aya laisa shay'un ka sifatihi laisa shay'un ka sifatihi kamar yadda Allah cikin alqur'ani ke cewa masalul jannati allati wu'ida almuttaqun misalin aljanna ai siffan aljanna wanda aka yi alƙawari ga masu tsoron Allah wannan kalmar masal yana nufin siffa fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar da'amuhu wa anharun min khamrin lazzatin lisharibin wa anharun min min asalin musaffa ko to shi wannan kalmar masalul jannati ai sifatul jannati siffan aljanna wanda aka yi alƙawari ga masu tsoron Allah an gane wani ko to wasu haka laisa shay'un laisa kamithlihi shay'un ai laisa shay'un ka sifatihi ai babu wani abu kamar siffan Allah subhanahu wata'ala kun gane wani ko laisa She'un ka sifati babu wani abu kamar siffan shi wasu suka ce a ah, wannan kalmar misir din wato kinaya ne kinaya ne shi shi ma ba wai za'ida bane kamar misalin yadda balarabe yakan ce misli laqad alifta bi anna misli la hakika ka san iri na baya ƙarya misali na baya ƙarya shi yana nufin misalin shi ne ko shi kanshi ya saka ya ne cewa da misli la yakzib misali na baya ƙarya yana nufin ni ba na ƙarya amma sai ya amfani da kalmar misli wato ya yi kinaya ne a nan wajen to wasu na ganin shi ma wannan kamar kinaya ne Allah subhanahu wataala yayi a nan wajen an gane wannan ko to wannan shine a yanda malamai suka fassara wannan aya din cewa Allah babu wani abu misalin Allah an gane wannan tun mutumin da ya ce akwai wani halitta wanda yake da siffa irin na Allah kan kan kan to wannan ya zama to mushabbihi kuma duk wanda ya zama to mushabbihi ya yi ridda wa iyaz billah na'am wa huwa samiul basir Allah ta'ala mai ji ne ko mai gani wa laysa al muradu nafi as sifat ba wai abin da ake nufi da wannan aya kore siffofi bane na Allah kama yaqulu ahlul bid'ah kamar yanda ahlul bid'ah suke faɗa ahlul bid'ah daga cikin mu'tazila da jahamiya da asha'ira da maturidiyya da su da yan shi'a waɗanda suke tawilin sunayen Allah subhanahu wata'ala da sifofinsa sakannan ba ana nufin kore sifofi bane فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر daga cikin maganganun Abu Hanifa Allah ya masa rahama a littafinsa Al-Fiqh al-Akbar me yake nufi da Al-Fiqh ina nufin tauhidi littafin aqida akwai Al-Fiqh al-Asghar furu'a ilimin koyon sallah azumi zakka aikin haji zamantakiya na aure kasuwanci gado da ire-irensa wannan shine alfiqhul asghar to kuma fiqhul akbar shine sanin Allah tauhidi an gane sar Abu Hanifa ya wallafa littafi mai suna alfiqhul akbar ashe karatun aqida ma fiqhu ne amma shine babban fiqhu karatun furu'a kuma shine karamin fiqhu an gane wannan ai to abu hanifa ya faɗa a cikin ina a cikin alfiqhul akbar me ce la yushbihu shay'an min khalqi Allah bai yi kama da wani abu daga cikin halittarsa ba wala yushbihu shay'un min khalqi sannan wani abu daga cikin halittun Allah ba su yi kama da Allah ba thumma qala ba'da dhalik sannan sai ya faɗa bayan haka wa sifatuhu kulluha khilafu sifatil makhluqin Sifofin Allah dukkan su gaba daya sun saba wa sifofin halittu an gane ai siffofin Allah ki daya sun saba mu me sifofin halittu ya alamu la ka ilmina Allah yana sani ba kamar sanin mu ba laysa ka mislihi shay'un wa yaqdiru la ka qudratina Allah yana da iko ba irin ikon mu ba wa yara la ka ru'yatina Allah yana gani ba kamar ganin mu ba intaha kaga sai mu ce yana daidaituwa ba irin daidaituwar mu ba yana da fuska ba irin fuskar mu ba yana da hannu ba irin hannun mu ba yana da kafa ba irin kafan mu ba an gani duk sifofin da Allah ya kamanta kanshi da su mu tabbatar da shi amma mu kore yan wannan sifa da mai da na halitta shine ma'ana laisa kamithlihi shay'un shine a kore kamanceceniyan su da na halitta amma kuma huwa samiul basir shine a tabbatar ma Allah sifofin shi na kamala an fahimci wannan ko intaha magana ya kare na'am kuzo lokaci na to shine kaga nan waje kaga da ya mana bayani kaga ya tabbatar mana shi Abu Hanifa ya nuna aqidan Abu Hanifa shine aqidan salafiya, aqida ne na sahabbai aqida ne na tabi'ai aqida ne na tabi'i tabi'i to haka nan ba Abu Hanifa ba shi kadai dukkan malaman nan na mazahib eh? Abu Hanifa a Imamuna Malik imamu na ashafi imamu na ahmad duk wayannan manya-manyan malaman magabatanmu dukkan su gaba ɗaya suna bin aƙida ne na salafin Sale. babu wani dan bid'a a cikin su babu wani mai bin a asha'ira ko mai bin aƙidan jahamiyya ko mai bin aƙidan mu'tazila duk a cikin su gabaki ɗaya ina fatan gane malamai da dama daga cikin malaman sunna sun ware wayannan manyan malamai sun binciko a su a cikin littattafan sun ka wallafa littafi ah, littattafai musamman aqidan Imam Malik aqidan Imam Shafi aqidan Imam Ahmad aqidan Abu Hanifa domin a nuna mana cewa wayannan bayan Allah ga baki ɗayansu wato suna bin aqidan sahabbai ne ba wai suna bin aqidan yan bid'a bane su amma abin da zai baka mamaki a wannan zamanin zaka ga mutane suna bin mazhaba na malikiya amma sai ga mutum kuma ya ce shi a wajen aƙida shi ba ash'ari ne a wajen suluki na tarbiyya shi su bi ne shi sannan kuma a wajen abin da ya shafi a wajen abin da ya shafi a fiqh furu'a shi ba malike ne ina ba san gane kaga wannan kwamacalan yayi yawa ba ash'ari ne shi su bi ne shi sannan ba malike ne shi kaga ya kamata in zai yi biyayya ga malik ya yi biyayya ga malik ga baki daya imam malik a wajen akida ba salafe ne a wajen manhaji ba salafe ne a wajen fikiyu ba salafe ne imam ahmad wato ba shi da wata mazhaba wa ita malikiya a gari bayan rasuwansa aka sa mata suna malikiya imam malik yana bin qur'ani da hadisi ne akan fahimtar magabata kan fahimtar sahabbai da kuma tabi'an da suka gabace shi haka nan abu hanifa an gane dukkan su gaba daya to ya kamata a ce mabiyansu duk wanda yake bin wayannan malamai a wajen fiqhu to ya kamata wajen aqida ma ya bi su ya kamata wajen manhaji ma ya bi su zaka ga wani yana bin manhaji na khawarij amma mazhaban malikiya sannan aqida ash'ariya ko kuma aqida jahamiyya ko aƙida maturidiya ko aƙida na mutazilanci to kaga wannan gaba daya wannan wannan chala ne kwarai da gaske wayannan bayan Allah dukkan su gaba ɗaya wato suna kan ainihin aƙida ne na magabata duk wanda yake so ya bi wayannan malamai a immatul arba'a ya kamata ya bi su akan aqidan su akan ibadan su akan mu'amala kan komai ya bi su akai nan ba ina nufin wai yayi takalidi da su bane an gane a duk inda suka saba wa sunna ya nema musu uzuri ya kauce ma wannan abin ya bi inda ya dace da sunna din to wannan shine abin da ya kamata yan uwa su fahimta kan wayannan bayan Allah kun ga daga cikin amfanin karanta wannan littafi al aqira da hawiya zaka ga an ce wannan shine aqidan Abu Hanifa Imam Dahawi ce wannan shine aqidan Abu Hanifa da ɗaliban shi guda biyu ashe kenan duk mutanen da suke da'awan suna tare da 'yan kamar misali yanzu mafi yawan 'yan hannafiya na duniya yanzu 'yan asha'ira ne kuma wasu daga cikinsu 'yan maturidiya in ka je kasashen kamar india pakistan da sauran garuruwa za ka cewa mutane kaga mutane sufaye ne su 'yan maturidiya ne su amma kuma wajen mazhaba suna bin abu hanifa yanzu ka duba shugaban jama'atu tablik na duniya gaba ɗaya. sufi ne shi sannan kuma ɗan maturidiya ne shi sannan ba hannafe ne shi kuma mai tsananin takalidi da ainihin hannafiya shi ya sanya malamai suke cewa yan jama'atu tabligh sufaye ne su an tambayi dini Albani rahimahullah an ce me zai ce dangane da yan jama'atu tabligh ce sufiya a asariya yace sufaye ne na zamani yan jama'atu tabligh ba ahlus suna ganin su sufaye ne su in sun zo masallacinka ka zauna ka saurari karatun ka ji shin karatun da suke ya dace da littafin Allah da sunna suna karanta da aqida suna karanta da aqida na ainihin salafiya suna karanta da manhaji na salafiya ko kuma sufaye ne su za ga cewa sufaye ne su kisa malaman duniya suka ce idan yan jama'a tabligh ka zo ka za su yi nasiha wato ka tsaya ka zauna a wajen idan sun kawo hadisi da ifi gyara musu in sun kawo aƙida mara kyau ka nuna musu aƙida mai kyau in za su iya zama su ci gaba da karatu a wajen kana musu gyare-gyare su zauna in ba za su iya ba su kama gabansu baya halatta a basu a kyale su a masallatan ahalu sunna suna karance-karance an gane nasiruddin albani ya zauna tare da su ya yi musu gyare-gyare ba su amsa ba a nan ya tabbatar da cewa wa'annan mutane ba sa son gaskiya mutane ne wanda su suna so ne su tabbata akan ka'idojin da suka samu kansu an gane suna yin wala'u da bara'u akan aƙida na mai na ainihin maturidiya da kuma ainihin suluk na ainihin sufanci idan kana bin su akan ra'ayinsu su soka in baka bin su su an gane wannan ayi to saboda haka kaga dai shi Abu Halifa, ba salafe ne shi amma kuma mabiyan shi a wannan zamanin mafi yawan mabiyansa akwai mutazilawa daga cikin mabiyansa akwai akwai ainihin wayannan yan jahamiya daga cikin mabiyansa akwai yan asha'ira wato suna bin sa ne ba wajen akidar shi ba kamar yadda zamu ga cewa wato masu bin malikiya a wannan zamanin mafi yawa a nan Afirka mai waye su sufaye ne su amma Imam Malik su bi ne shi irin yadda sufaye suke kirkiro irin wuritoci da zikirori wanda suka saba wa sunna haka imam malik yake imam malik ba salafe ne shi amma sai suka fi malik akan wani Kisa za gani a cikin iziya littafin iziya a ba iziya ba risala nake son kawo mai risala abu zai a kairawa ne wanda ya wallafa littafin alkairawa ne da ya wallafa shi din nan a shi din nan ba salafe ne shi in ka duba muqaddiman shi sai da ya buɗe babi na aƙida. in ka duba abinda mai risala ke karantarwa yana karantar da madaran aqidan salafiya da kuma madaran manhaji na salafiya din amma ka ga masu sharhin risala idan sun zo sharhin sai su kauce ma aqidansa su koma suna gina aƙida na asha'ira akwai wanda na sani kawai da ya sharhin risala sai ya cira shi bai sharhin akidan ba wanda kuma da ya sharhin aqidan sai yana kokarin ya ringa tawilin maganganun shi mai risala din an gane wajen da yake cewa wa huwa fawqa arshihil majid bi zatihi wa fi kulli makanin bi ilmi Allah yana saman al'arshin shi mai girma da zatinsa kuma yana ko ina da sa da yanzu kaga tawilin da yayi zaka sha mamaki maganar da Abu Zaid din Abu Zar Abu Zaid ke kewa ka kira wani ya faɗa daban abinda shi kuma yake faɗa daban an gane wannan ko to za ga wani lokaci masu sharhi kai da kai littafin abin da kake faɗa daban su masu sharhi suna faɗin wani abu daban to dole ne mutum ya ringa sanin ma'anan matanin tukuna shi matanin me ma'anan shi kafin ka zo ka yi ka zo ka karanci sharhi in ba ka wajen karatun sharhi zai faso guba da mai sharhin dan biliya ne kamar yanzu wannan a gensa hawiya, wato akwai yan asha'ira masu sharhi shi to suna mai sharhi ne irin sharhi na ash'ariyanci yan maturidiya masu sharhinsa suna mai sharhi ne irin sharhi maturidiya alhali ko shi imam imam da hawi ba salafi ne shi na ba san gane Allah shi taimake mu na'am akwai tambaya na'am wani ya ce in ka ba a yi tambaya ba in ma gaba ɗaya an fahimci karatun babu wata matsala ko kuma gaba ɗaya ba fahimta ba <laughs> to an Allah ya sa na farkon ne an fahimci karatun da kyau shi yasa ba a yi tambaya ba gila ko to an ce insha Allah za a nemi taimako a taimaka fi sabilillah ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum